sauraro barkanmu da gamuwa da ku cikin shirin lafiya jari ce. Shirin da ke duba harkokin da suka shafi kiwon lafiyar jama'a tare da ni Zainab Ibrahim. cikin matsalolin da suka addabi al'umma a yau ita ce matsalar shan kwayoyin da ke kau da hankalin jama'a. A shekarun baya wannan matsala ta takaita ne ga matasa amma kuma yanzu bincike ya nuna cewar matsalar ta yi girma inda ta shafi kowane bangare na al'umma daga matasa zuwa 'yan mata da matan aure da ma magidanta. Wannan ya sa kungiyar masana haɗa magunguna da ake kira Pharmaceutical Association of Nigeria rashin jihar Bauchi ya shirya taro na musamman ga sarakuna da masu unguwanni domin faɗakar sanar da su illar matsalar da kuma yadda za a magance ta a taron da suka saba yi shekara-shekara. Yau a cikin wannan shirin za ku ji daga bakin jami'an da suka shirya wannan biki da kuma masu unguwannin cikin garin Bauchi. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. To kamar yadda kuka ji kungiyar masana harkar magunguna ta shirya wannan taro kuma mun ji daga bakin shugaban taron pharmacist Ibrahim Yahya a hirarsu da Ibrahim Muhammad Bauchi. Wannan taron mun shirya shi ne saboda biki da mukan yi duk ranar 25 ga watan Satumba a duniya gaba daya akan yi biki na pharmacist wato masu yin magani da sanin magunguna. A Bauchi mun yi wannan biki kuma wannan shekaran sai muka duba muka ga me yake damun jihar Bauchi da kuma arewacin Najeriya gaba ɗaya. Yaranmu 'yan mata da samari har ma da manyan yawanci muka yi ma'amala da kwaya su su benelin da kwadin dinnan su tramadol da sauransu to sai muka ga wannan shekaran zami wayar ma al'umma ne illoli shan kwaya da sauransu shi sa sai muka tara masu anguwanni. sarakuna iyaye namu na cikin bauchi domin mu nuna musu illolin wayannan shan kwayoyukan tabbaci kuka samu daga su iyayen kasa sarakuna to gaskiyar magana kamar yadda muna zuwa musu da wannan illoli ashe su ma abin ya daɗe yana damun su abu ne da ya zamanto yana damun su su ma suna nasu kokarin sai suka ga ayi faduwa ce ta daidai da zama kuma sun ba mu karfin gwiwa sun ba mu haɗin kai kuma za mu yi aiki tare abin ba wai zai tsaya yanzu daga wannan taro ba ne za a sauko zuwa gundumomi zuwa anguwanni kowane anguwa waye dukan na ana sayar da su a mu ne kai a matsayin ka na mai anguwa ka san suwaye suke sayarwa ka san in ba ne ma ya yake sayarwa ka sani dole ya zamanto iyaye yi na anguwanni da sauransu kowa ya haɗa ƙarfi da ƙarfi anguwanka idan ka ce kar a siyar a anguwanka dole ba za a siyar ba. pharmacist bakwa na lab shine shugaban kungiyar masana harkokin magungunan rashin jihar bauchi kuma ga tsokacin da ya yi a kai. in ka duba arewa shagunan magani sun yawa amma ba mutum da na da izini ya bude shagon magani bai zo wajen hukuma ba hukuma shine pharmacist council of nigeria kafin mutum ya bude za mu gan shi za mu mashi interview za mu je mu yi inspection a wannan wajen da yana so ya bude mu ga wajen yayi shin yayi a bude ko bai bai yi ba in yayi za ba shi izini sai ya dawo apply for license license din kuma ana renewing nashi kowane shekara kuma a bude shagon magani ba haka kawai ake yi ba akwai dokoki tsakanin shago da shago tsakanin a ah, babban famasi akwai dokoki tsakani a ah, ma shi patent medicine to amma babban damuwan mu shine in mutane sun zo sai ka ga mutum ya zo sai ya ga kamar shi harkan magani harka ne na kuɗi mai kawo kuɗi sai ya zo ya sa kuɗi ya shiga ciki a ƙauyuka ana samun wannan matsala sosai na kawai buɗe shagunan magani barkatai muna duka jihohin kasar Najeriya tare da FCT aikin mu ba wai ya shafe birni ne kadai ba ya shafe duk wani local government ya shafe duk ah, ƙauyoyi ma'ana shine shi magani mai amfani da shi ba wai a birni kadai yake yi ba har da wannan ƙauyuka so aikin mu muna shiga duk wani lungu muna irin wannan wannan inspection. Zan da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. Kamar yadda muka shaida muku, taron ya samu halartar masu unguwanni da dama, kuma da farko ga mai unguwar turaki Ayuba Garba, shaye-shaye a baya ya zama kamar da a ce ruwan dare a kowane yanki ma musamman a yankin da nake kula da shi unguwan turaki ya zama na mashaya matasa da kuma manya sukan zo kamar yankin mu suna wannan shaye-shayen amma kuma daga baya Allah ya taimake mu lokacin da shari'a commission ta kaddamar da zaurukan sulhu da kwamitoci a cikin garin Bauchi ya kasance muka ɗauki miƙati kowane anguwa mun samu matasa masu kishin zuci da kishin الأمة مكا kaddamar da su tare da shari'a commission da kuma hakimai da masu gundumomi daga wancan lokacin gaskiya shaye-shayen da yake faruwa a cikin anguwanninmu ya zama tarihi wasu kamar suna ga kamar akwai laifin ku shugabannin al'umma ba kwa taka rawar da ta kamata wajen dakile yaduwar wannan matsala ma'ana ba kai rahoto cikin gaggawa ga hukumomi a duk lokacin da aka samu matasa masu wannan matsala eh kafin kaddamar da waɗannan kwamitocin da nake gaya maka na zaurukan sulhu da kuma kwamiti a matsalolin da muke fuskanta da shi shine ne iyayen yara ba wai ba ma kai rapor ba ne amma duk abun da ya taso idan muka sanar idan aka kama dan mutum yana wannan harka ko shaye-shaye ko maganan sara suka sai kaga iyayen yaran sun ɗauki gaba da faɗa har kotuna suna kai masu anguwanni don an kama 'ya'yansu da miyagun abubuwa ko an kai su gaban hukuma su je su kashe makudan kudade a kotuna su dauki lauyoyi su ciro 'ya'yan daga baya kuma su zo suna daukan gaba da waɗanda suka yi waɗannan ayyuka din amma daga baya kuma alhamdulillahi kwamiti din da zaurukan sulhu ba su daina ba kuma hukuma kuma bata bari haka kawai ba duk wanda aka kai rahoton sa akan dauki mataki wanda shike ba sani ba sabo a kayi daga nan gaskiya ni anguwana ya zama ba kamar yadda da da babu wadanda. waɗannan masu sa idanu a kayan waɗannan miyagun abubuwan da ake shaye-shaye a kai ba yanzu kana ga an kama hanyar magance wannan matsala ta shaye-shaye a cikin al'umma a Najeriya gaskiya duk eriyan da aka aka ɗauki irin abun da aka ɗauka yanzu a unguwana shine kwamiti duk inda aka san cewa yaran nan sukan je su zauna a wajen su yi shaye-shaye kwamiti za su je ta zagaye su kuma mukan sanarwa 'yan sanda ko drugs ana zagaye su sai su ɗebe su tafi da su waɗanda da a kai su kotu aka same su da ya da hannu akan kai su kotu a labatar da su masu drugs ma su tattara su tafi da su mai unguwar fadar bayan Yahaya shi ma ya bayyana matsayinsa kan wannan matsala. Gaskiya irin rawan da muke takawa a kai shine kokarin jawo hankalin iyaye domin yau an waye gari iyaye sun yi sakaci da 'ya'yansu musamman matasa. Yaro in ya kai minzilin girma shekara goma sha biyar sha shida zuwa sama sai ga iyaye sun kyale shi wani ya yi jarabawa bai ci jarabawan ba ba da a mai da hankali ya sake maimaita jarabawan nan a rike shi a dinga kontrol ɗinsa ba sai a bar shi shiga yawo ya shiga nan ya fita ta nan ya dinga abokanai da wasu yaran banza wanda ba ba a san daga ina suke ba to wannan abubuwa sai yake haddasa yara yaro je shiga shaye-shaye alhalin iyayensa ba san ma ya fara shaye-shaye ba idan uba yana kula da ɗansa yau ya je makaranta a bai je makaranta ba kuma ya bi shi ma makaranta ya tabbatar da yana zuwa makaranta kuma shaye-shaye na suka fara kan taba ne saboda haka kaga wannan shine mu a matsayin mu na masu unguwanni to mukan sa ido ko mukan kira iyaye akan irin wannan su rika lura da yaran su akan wannan amma babban damuwar su yau in kana kiran wani uban ma sai gwada maka wallahi shi talauci ya dame shi abin da ke damuwa ko ya tafi gona ko kuma zai je wajen sana'a Ka ga mutum yana gini ne amma ba yana warwarewa shi wani irin matsayi wannan matsala ta shaye-shaye ta kai yanzu a cikin al'umma kasancewar kai shugaba ne na al'umma ai yanzu matsalan shaye-shaye abun da ta kai ta kai mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tunda a yanzu akalla in ka tare gidaje guda goma to a goma nan da ka samu gida ɗaya akwai dan shaye-shaye a ciki kai to a da likita bokan turai a da niyya sosai Dangane da yadda za a shawo kan wannan matsala, pharmacist Abdulkadir Ahmad, shugaban hukumar kula da harkokin masana magunguna a asibitocin jihar Bauchi, ya yi bayani a kai. Shaye-shayen miyagun kwayoyi karuwa yake. Fa wani bincike ya nuna cewa a rana ana iya shanye kamar kwalban wato shi wannan Benelin kodin baya gaza miliyan miliyan uku a rana. To ba ma shi kaɗai ba akwai dai sauran kwayoyin da ake abuse su tramal da sauransu wanda ganin haka ne ya sa mu ma a nan Bauchi wannan kungiya namu ba ta yi kasa gwiwa ba maza muka yi hoɓɓasa muka tashi muka kirawo iyayen kasa domin mu jawo su cikin wannan musu bayanin illoli domin suka koma ga al'umman su ma su yi musu bayani domin mu samu maslaha akan wannan al'amari da ya dame mu nazarin ku da binciken ku me kuke gai sa ake ci gaba da samun karuwar shayen irin waɗannan miyagun kwayoyi a to a gaskiya dai ina ga babban dalili da mutane suke nunawa shine sakacin da iyaye suka yi a to kuma ina ga sakacin da iyaye suka yana da nasaba da irin talauci da ake ciki da shi da kuma za mu iya cewa ma zuwan wato kaman siyasa wanda ya sa aka samu yara wanda babu aikin yi a wani lokaci ake amfani da su ba yi 'yan siyasan nan ba ma suna ba su kuɗi domin su yi shaye-shayen ba ne ana ba su ne don amfanin su to amma kuma da yake wani abun rashin hankali ba za ka yi ba sai ka kauda da hankalinka to shikenan sai yaran suna amfani da wannan dama suna shaye-shaye suna abubuwan da bai dace ba Mai sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin sashen Hausa na Radio France International RFI da wakilinmu a jihar Bauchi Ibrahim Muhammad da ya hidimar haɗa shirin da editanmu Bashir Ibrahim Idris ni Zainab Ibrahim ke cewa ku huta lafiya.